yadda ta kasance a shirinmu na baya. To, warin baki man take Ko akuya ce in ta ɗora zani, zan ce mata I love you, I love you gout. Wahalallu kawai. wane a kake so na wuce nan ma ina son shi fiye da tunaninki zan je kuma in cece shi ka sauke ta nalla ka gani ko daga shi har ita ba abin taimako ba ne To, gashi nan, kar je ki manta, na gayan miki, sai da na tanadi hukunce-hukunce a kanki. Na bar ki lafiya, kuma ya rage naki. je garin mu ka gani baka san inda kuɗi nake baka san inda dukiya nake zan baka amma ba ruwanka da mace ta yaya wai dan Allah ni ki bani ɗaya kawai zan karo ai in fa zaka kulla mace ai ni ɗaya mutum ɗaya ai in dai zaka kulla mace to ba kai ba cin kuɗi na to na yanda baran kula to mu tafi fada kawai mu je mu gama da wancan magana kin yi alƙawari zaki ban kuɗi naji in baki man mura wallahi mu samu matsala ni ma idan na ganka da mace za mu samu matsala duk soyayya da nake maka sai na sabauta ka ka yadda me zaki ma ba wani ba matsalar ka bace ta wace a dama duk hukuncin ku ya wuce ku ce za ku kawo kata ni ni yanzu ko <laughs> ma haukaci na fi shi hauka wallahi a kai yanzu ba ma sai an haukata ka ba eh eh kin ga haukace nake <laughs> ni yanzu ba na son magana ka kawai mu ce ne na gani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 don wannan wa tauri irin naki da san kuɗi na ta ko kuma talauci ne da kuɗin jirgi kika biya mana yanzu da mun isa kawai ya talakiya wa kya san kashe kuɗi inda a jirgi ne wannan tafiyar da muka yi ba sai mu kwana muna tafiya ba ƙarya ne ni nike maka ƙarya in ba sai na wurga ka ƙasa ka faɗi ka karye ba lallawa wara ki iya wurga ni ba san da kike mun ware warkewa shi yasa kake takamar da haka ah, to jahanwana na kani You see? You see? You know if you me in the ground. akwai matsala. Me ya faru sista? A jiya shugaba ne ya gudu. Wannan ɗan iskan bokon ko? Sista garin ya haka ta faru? Muna daji. Kawai na neme shi na rasa. Gashi ta ce ta bani awa biyu in dawo mata da shi. To abu mai sauki ne mana. Sai a je a ɗauko sa ko? Ɗauko wannan shi akwai matsala ne ai. Amma za mu iya sanin inda suke. In dai har za a san inda yake ai ɗauko shi ba zai matsala ba ko. To za mu iya jarabawa. Bari mu ga inda suke yanzu. in mu a ma inda jirgin awa hudu ake zuwa Saudi Arabia na wara. to ai mun dade da wucewa ma Saudiya hawa lala baka ji wani sanyi ba dazu eh to ai wucewar da zamu nan ne nan ne kasan kai awakin cike butulu azzalima munafuka mayaudariya mara tausayi yar bakin cikin aljana shine baki aje baki saukar da ni na yi dawafi ba dawafi ka zo yi koko garin mu zan kai ka to da garin naku da saudiya wanne fi ba da saudiya ba tun ina dan yaro nake da burin inje makka burin duk wani musulmi ne ya je ya sauke farali amma dan bakin ciki muka wuce wa ki aje ni ba ta da ma garin muka yin zuwa ba saudiya ba ko hai hai ina na san kai ke da bakin ciki wani ma yadda mun je garin naku ba kun ga su ko a inda suke ba lallai ne karfin mai tasiri a inda suke ba suna dai sararin samaniya haba sista akwai inda karfin ba zai tasiri ba ne ai sai dai ba mu kai gurin ba kawai dai mu jira tunda a sama suke har sai sun sauko ƙasa da zaran sun sauko ƙasa muna da karfin da za mu iya to sa to shikenan tunda haka kika ce bari mu jira sakowar nasu sannan kun san mutum ne ba zai jura tafiyan da aljana za ta yi ba bai tare da ya ci abinci ba ko wani abubuwa wannan gaskiya ne kawai mu jira lokaci yunwa nake ji akwai gurin sai da abinci ne a sama ku me yasa ku bin adamu ba ku da juriyan yunwa ne me yasa ka cika ci ne wai kai sai in yi awa uku ina tafiya wance abinci ba wai kina nan irin mm, bel halitta ne me ma za a ce muku ne aljanu hawa da Allah ni koma ma hutu dan Allah a samu akan hanya ni ko irin mai awaran nan da ko kakumeti ma wani restaurant a nan kan hanya a gajimare ne za a samu wani restaurant kuri za ka yi kawai da wani cin abinci surutun ka ya ishe ni Allah na san da aka yi wani laifin ne wa ubangiji wallahi ya haɗa ni nake yawan Allah layi ya rabi ni kashi ma nake ji a babu bayi ne na Allah wakai ba baka tunani inda muke ne a nan ne za a samu bayi akwai tashan da babu commercial toilet aiko ko sai dai ka yi a haka kika san ma ko zawo zan yi kawai in je in burkuto shi ta saman gidan wasu sai mun biyo kawai ilawa wata tana cin jollof rice kawai washar ya ta je zawo ya zubo mata dan Allah an an mata adalci yawa ah, da Allah ana rashin tausayi ne dan Allah na Allah ke ni yanka kashi fitinan ne kawai jaraba bai to mu tafi ka je ka yi to sauke ni dan na mu je yauwa yanzu ne damar mu sun sako kasa yanzu ya za a kenan a ni fa ba ruwana kin ga kowancan karan da na je na ɗauko shi yanzu ba zan iya zuwa ɗauko shi ba saboda na san zan kwana ciki zan dai iya yin wata taimako in akwai amma ban da wannan me kuma sarkin surutu me zaka ce to rufe nanki kashi baka ce zaka yi to kashin wara amarta ba shi ba kawai sai in sake kukin dishi dina nan to menene ni ba mataka ba ce lallai ki ne wannan magana dalla ma haka ake mata ni ho nan kudin ki ma nake nan me kace a wani magana ne to kai abin da za ka yi oya ji kashin ka baran yi anan ba fa baran yi bayan da za yi in anan ba kashin kake ji ba ke ba ku ba ku san kunya ba haka ranan nan cika mun baran yi ba in ba haka ba na fasa zuwa birnin naku na fasa auren naki ai baka isa ba mun kusa dole kuma ka je ba yadda za ka yi tun da dai ka riga ka kai ban ma san surutu yi kashin ka kawai mutane waran yi ba ni ne dai in haura can kashi akan dutse idan na je ne kashi akan dan aljani fa fi ni ganin su ne ai ka ashe ma da aljanin nake tare fa ana irin sakatumali ne ni to ki banni ni dai in gangara can ga hanya nan je kai kana ganin zaka gudu ne ai gabaki ɗaya duk inda za ka yi anan ba inda za ka gudu min saboda idan za ka je ka ga bil'adama sai ka a jirgin ku da kuke hawa kwana uku ne sannan za a zo nan to kaga ba kai ba ganin wani bil'adama a nan duk inda ka shiga za ka dawo ga hanya nan in kana gar ma za ka gudu tafi mun ga sun zuwa da ya kasan mu kwana uku kwana uku a jirgin ku ta lalaci kamun kenan a to Allah ya sa Allah Allah ya fiki in bai isa ba zai yi wa ne yo ki ne na kallo na mana sista ki bar komai a hannuna mana in ta kama ba shi kadai ba inda haljanan ma kike so ai sai in dauko miki su gaba ɗaya in taho da su don haka yanzu zan iya zuwa in dauko miki su tunda ya riga ya sauko na ji daɗin jin wannan magana ba matsala za ki iya zuwa Come on. yanzu yanzu ya kashin ma ko tsarki ma ko tsarki ma mutum ya yi ba wuce mu tafi wace ce ke ka wanta da wuce mu tafi na ce maka sibisila sibisila masoyi lafiya <laughs> matsa wannan ne fa masu shan jinin nan suka biyo ni fa ai ko sun zo ba su da abin da za su iya a cikin wannan dajin saboda ba kowa ke zuwa nan ba sai aljanu aljanun ma sai wanda ya kai ya kawo ya isa yake zuwa saboda ko sun zo ba abin da za su iya yi maka hmm, ne na shiga na shiga tamanin ka gama kashin ne ya koma to mu tafi to amma a fadan sarki akwai bayi Allah mutane shiru sai rashin kunya ka iya ma amma sun zo hannun kai ka kasa abu sai ni kake ma rashin kunya sai tsoron banza goranta mun zaki an goranta ma mun je mu in yi a bayin sarkin aljanu ana flushing ko sai an ne shi ko bayi na kai saka shiga balantana na shi amma ana ana ana wankewa da haiho kar in kama da infection wuce mu tafi Ko da gani haba eh eh ya zaki min haka kin san ba zaki iya ba kasa na tura ki ai da kin ga min kin san ba zaki iya ba kai sai sta gurin nan yafi karfi na saboda ni ma da kyar na sha da raina a gurin nan amma inda kin san yanzu haka shugaba tana nan tana zaman jira na tana nan tana zaman jira mu dawo mata da shi yanzu da yake so mi sista ina fa sauka gurin fa na ji na rasa duk wani karfi da ke jikina komai na ya kare ban yi tunanin cewa ma zan dawo da raina zuwa yanzu ba wannan ita ce damar mu guda ɗaya da muke da ita in suka bar wajen da ba mu san yadda zamu mu samu su ba yanzu ya kike so mi gaskiya sai dai ki nemi wani solution amma ni ba zan iya ba wannan guri da kyar na sha da raina kash ina da shawara sai dai fa yanzu mu ci gaba da bibiyan su mu ci gaba da ganin inda za su je ko za mu ƙara samun wata dama Eh, ina ne nan suwaye wannan nan kamar ya suwaye wannan nan mashigin garinmu kenan hanyar shiga garinmu so kuma shi ne wayannan masu ba da tsoron ina ruwanka da su hello magana ne ka ga wasu tsula-tsulan mata jibga-jibga kan da maye kaga abin da nake so in ji ba kenan da kwai abubuwan da zan gaya maka sharuɗin da zan yi da ya na shiga nan ƙasar na idan muka shiga ba ruwanka da mata idan ka ga abinci kaka ci in ba ni na ce ka ci ba idan ka ga aljanu suna abu ka zana kai kai kai wannan ai turka turka kenan kike so ki turkance na yi shikenan sai in ga abun sha'awa ba zan sha'awantu ba in ga abun kwaɗayi karin kwaɗaitu in ga kuma abun burgewa kar in burgantu sharaɗin da na da ya maki idan ba haka ba idan muka shiga a cikin abu ne da maka da daya duk abin da ya faru da kai ni ba zan iya magance ba shi kai gaskiya ne haka ne ni ne leon koma kama Allah to koma da baka son kuɗin dukiyar naki a nan yake a cikin garin mu yake mana a cikin ƙasar mu yake to mu je garin kwaɗayi ya kuda kan dai ka dai ji na gaya ma sharuɗan ko na ji assalamu alaikum a ka Allahu akbar ka ga wani murmun shi wa da take mun ha tun kafin bawur haka fara saba abin da nake gaya maka to ta daina kal ki daina mun gira ka daina abin da kake yi ka bi abin da na ce maka idan ba haka ba duk abin da ya faru da kai ko ka samu wani ciwo ba zan iya magance ma ba me zai faru da ni na dai gaya maka wa illa ka ku ce na ku ta ni aljani kuna wani abu ne da ya wuce ku ta mutum ni yanzu me marabi na ma da ma ce abin ma da zan ce ke da suka gane to me marabi na da ma ce abin da zan cewa ke na jib gani da jin ma wani ma haukacin ma yana yi ne duk kun zo ku rikita min kwakwalwa sarkin surutu mucin to mu je kash sun riga sun karasa fadar ban san me zan gaya ma shugaba ba tabbas kun san shugaba za ta hukunta ni a'a sister mu dai ci gaba da bibiyan su bara a rasa wata mafitar ba kai ina gaskiya ni babu ni a cikin wannan mafitan saboda ni na je ni na san me na gani kuma ni na san me na ji a jikina gaskiya babu ni a wannan duk wani mafita da samu ku samu amma gaskiya babu ni a cikin wannan na chap kallifa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna gode wa Allah da ya bamu damar kasancewa a wannan lokaci mai albarka. Insha Allah yau za mu bayani akan cuta da take damun mazaje. Kaga garjejen saurayi malam, ka ga garjejen saurayi. Amma za ka ga ba shi da wani katabus, ba shi da wani kwaliti. Subhanallah. Insha Allah yau za mu cikakken bayani akan saurin releasing da saurin kawowa da 'ya'ya maza suke yi. Ka ga mutum ya yi aure yana mu'amala ta aure baya iya minti ɗaya minti biyu ya yi releasing wannan ba ƙaramin babban matsala ba ce da take faruwa ko in ce take haifar da fitina akan rayuwa a auratayya za ka gaba abin da zai baka mamaki mutum zai ka gani yana mu'amala ta aure baya wuce minti ɗaya ko minti biyu ko minti uku ya yi Ka ga iyalinsa ko matarsa tana fushi tana ɓata rai wata ma misali saboda baya iya gamsar da ita gabaki ɗaya ba ta iya mai biyayya kai in aka zo da rashin nasara ma wata ma sai kaga ta tafi tana neman maza Allah ya kiyaye saboda mai baya iya gamsar da ita baya iya biya mata bukata to gaskiya wannan ba karamin babban matsala ba ce da take haifar da babban laluri wadda har ga Allah duk mutumin da bai kokari ya nemi magani ba to da izinin Allah fa ina mai tabbatar mai fa aurensu yana tangal-tangal ne to me yake kawo wannan problem din yawanci akwai abin da ya shafi holoria ko tola infection ma'ana sanyin mara mutum zaka ga yana irin fitar da farin ruwa ko zafin fitsari ko yawan fitsari ko abin da ya shafi ƙaiƙayin matse-matse ko abin da ya shafi ƙaiƙayin jiki wani ma zaka ga misali ko yaushe zaka ga yana yawan fitar da farin ruwa to wannan ba ƙaramin babban matsala ba ce da ya kamata dukkan wanda yake fama da wannan cuta ya ƙoƙari ya nemi magani har ga Allah tana jawo ƙiyayya tsakanin ma'aurata abu na biyu shi kuma wani akwai masa'il na basir basir kamar idan basir ya cunkushe ciki shi ma yakan riƙe jijiyoyin al'aura ta yadda mutum zaka ga baya iya kuzari ko kaɗan gabaki ɗaya ma baya sha'awar matarsa ko kaɗan zaka ga mutum sai ya dinga cewa shi ya yi sati biyu ma ko sati uku ba ruwansa da abin da ya shafi iyali kwata-kwata ba ruwansa da sabgan mace ba don komai saboda cikin ya cunkushe ba su riye mai yawa to da izinin Allah insha Allah yau za mu faɗi wasu magungunoni wanda suke tasiri da duk wanda yake fama da wannan lalura insha Allah in dai ya gwada wannan magani da izinin Allah zai mana addu'a wannan abubuwa guda biyu gaskiya suna damun mazaje sosai sosai mutum zai ta cewa wasu fa har da manya ba karkai tunanin fa abin yara ne ƙananu har da manya magidanta sosai za a ga wani da ya je ma ya zira sai ga yayi release ka ga matarsa ta nada bushi to dan uwa kai kokari ka mallaki wannan maganin ka ganshi nan almuharika ka ganshi wannan shine wanda cibiyar daru shifa ta kokari ta inganta ko in ce ta fitar da shi magani ne da yake ta inganci ka ganshi nan na tola infection goloria ne irin sanyin mara duk wani sanyi da ka sani wannan maganin yana floshin ɗinsa. kuma duk inda kake ga sauki kuma ba wani tsada duk inda kake zai riske ka idan ka gaya mana masail ɗin da yake damun ka da izinin Allah mukan iya bada na sati ko na sati biyu kai har na wata ma muna bayarwa in Allah da mutum zai warke haka nan idan mutum ya mana masail har da abin da ya shafi kamar basar ɗin to mukan haɗa mai da wannan ka gan shi nan shi ma na basar ne da yake irin kumburin ciki da sa yawan tusa shi ma in Allah da in dai ka gwada shi za a samu nitija za a warke haka nan idan eh, da wani masa'il na wani dan bacteria ko wani abu dai da yake a cikin ka da waye akwai wani antibiotic ka ganshi alhawi antibiotic ne ka ganshi shi ma duk inda kake insha Allah za mu tura ma shi ba tare da bata lokaci ba anan muka zo karshe mu ne muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi da kadarin shifa da ke gombe